بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 19 ga watan biyar shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan ɗaya shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi rahimu ta'ala wannan muke gabatar wannan masallaci mai albarka kuma dukkan ƙarshen wata in yan uwa suna iya tunawa yau za mu tashi ne akan alkabiratun rabi'atu wal ishirun babban zunubi na ashirin da hudu mai halakarwa shine qat'ut tariq fashi da makami qat'ut tariq tsara hanya da yi wa mutane fashi shi ma musulunci ya yi magana a kansa har ma Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani hukuncin masu aikata irin wannan aiki قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسن أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce kaɗai dai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaɗa fasadi a bayan ƙasa waya auna fil ardi fasada hukuncin su an yuqattalu in an kama su a kakkashe su aw yusallabu ko kuma idan an kama su a tsire su yanda ake kamar yadda ake tsire tsire a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf Allah ya ce ko a yayyanke hannayensu da kafafuwansu min khilaf idan an yanke hannun dama to sai a gutsure kafar hagu idan an gutsuri hannun hagu to a gutsire kafar dama min khilaf aw yunfu min al ard ko a kore su daga inda suke tunda makarnata ne 'yan ta'adda ne 'yan fashi ne da makami masu yada barnani a bayan ƙasa zalika lahum khizyun fi dunya wannan hukunci haka Allah ya ce a yi musu suna da wulakanta khizy wulakanta da tozarta a duniya walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girman gaske wannan shine zubin ayar suratul ma'ida aya ta 33 Allah ya hada hukuncin masu fada da Allah da fada da manzon Allah da 'yan fashi da makami fada da Allah fada da manzon Allah fada da addinin Allah ne ba wai sai mutum ya dauki makami yana yaƙi yaƙar Allah bai na zai ga Allah yaƙe shi ina zai gamu da manzan Allah ya ƙi sha'a Faɗa da musulunci fada da tsarin Allah faɗa da addinin da annabi ya zo shi ta hanyoyi da dama na zamani da tsohon tsari duka a ce Allah ya shimfa da doka kai kuma ka ɗauki ɗamarar yaƙar wannan dokar ka hana a yi ta daman kayan Allah kayan manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama ko ka hana bayin Allah su bauta wa Allah yadda ya kamata saboda kai a wajenka yin addini shi baya ne yin addini zai takura kai hana ka morewa duniyar da kake neman tara ta ko kuma kyale masu addini su yi addini su yi sallah su azumi su hana sata su hana zina su hana fashi da makami su hana ta'addanci su hana luwaɗi su hana ɗauke-ɗauke a tsabtace ƙasa a hana kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan kai a wajenka takura ka ne don haka za ka yi yaƙi da duk wanda za su ce yi wannan fada da addini kenan fada da musulunci abin da aka sani kafirai suke yakar addinin Allah a yanda aka sani a da amma yanzu ina gaya muku da musulmin ake hada kwangilar da za a hana musulunci tafiya da musulmi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai maganar fashi da makami fashi da makami tsara hanya datse ta da kuma yin fashin da makamin a cikin gida ko a cikin gari abinda muka saba an ce fashi da makami sai a ce an fi ɗaukansa kawai wanda yake zuwa ya tsare hanya ya tafi daji ya yi a yanzu akwai fashi da makami a cikin gari za su ɗauki bindiga za su ɗauki makami za su shiga gidan mutum su ci mutuncinsa su ci mutuncin iyalinsa su ci mutuncin duk wani abu mai mutunci saboda a ba su kuɗi saboda suna rayuwa ne su dama akan kuɗi hukuncin wannan ku ji da kyau hukuncin duk wanda aka kama shi yana ɗan fashi wato kashe shi ake saboda tarwi'il aminin tsoratar da mutane ko dan fashi bai dauki kudinka ba aka ce yau ya shigo unguwa ka gama bacci saboda me yasa ya shiga gonar mutuncinka da kimarka kuma ya sa maka tsoro ballantana mutum yana cikin gidansa ya rufe kofarsa duk abin da zai yayi yana kwance cikin mutuncinsa cikin iyalinsa ya zo ya tarar da wani mutum bako ya keta masa alfarmar gidansa kawai ya isa rashin mutunci ka tarar da mutum a gidanka wani bawan Allah suka shiga gidansa wallahi tsarara suka tarar da shi malam wani ya doke shi ta ka sa wando <laughs> wallahi tallahi malam to gidansa ne malam yana cikin ɗakinsa a cikin amincinsa ya kashe wuta ya cire kayansa ya shiga bargonsa yana kwance ba gidansa ba ne ya yi laifi don ya cire kayansa amma Allah mutanen na malam suka balle ɗaki suka bai ji ba gogan nan ka yana ta bacci na yana cikin aminci dole bacci yana gidansa ya tashi ya ga mutane malam bila adadin malam ya yi tara ina ma zai nemo bai san inda ya ajiye wandon ba ma za a yi masa rashin mutunci a ce ya sa sa haka ya nemo zani ya daura a jiki kar ka ga irin rashin mutuncin da suka masa karbi kuɗi a karbi kaya a sa ka malam mutum ya sa maka bindiga ya raka ka ya sa ka buɗe durowa ka ya zaɓi duk abin da ya ga dama na sutura isa ka bude duk wani guri da yake tsammanin wurin ajiya ne da kanka za ka bude abun bayi da daɗi wallahi to shi sa kar ku ji girman hukuncin da shari'a ta ce a yi dan fashi da makami a ce an kama shi a kashe shi amma yau 'yan fashi da makami suna da iyayen gida a ƙasar nan wallahi tallahi za a kama shi yau ba mamaki ka gan shi gobe ko jibi a ƙasar nan saboda lalacewa ta kai a kama ɗan fashi da makami ya cancanci kisa wallahi tallahi malam sai a je a nemo marasa galihu a kurkuku a ɗebo su sai a canja da su wannan an yi bila adadin gashi nan an yanke hukunci an ce a kashe eh za a kashe amma saboda suna da hanya suna da manya suna da iyayen giji sai a shiga kurkuku a je a nemo miskinai 'ya'yan talakawa a je a ɗebo iya adadinsu su a je a haska an harbe su su kuma 'yan fashi da makamin don goyon bayan yaɗa barna a bayan ƙasa su a sake su a kashe waɗanda ba su cancanci kisa ba haka ake a ƙasar nan ko a ta turanci na ƙarya dan fashi da makami har lauya ne da shi suna da lauyoyi yanzu akwai lauyoyi a ƙasar nan wanda su aikinsu kawai wato kare 'yan fashi da makaman Allah wadaran wannan lauya kuwa Allah wadaran karatunka bai maka amfani ba mai kare maɓarnata shi kai ma maɓarnaci ɗan maɓarnata wallahi malam sai a ce a kai kotu a je kotu su su suke ce a kai su kotun saboda in sun je kotu sun sani turanci za a ta yi kawai sai a shekara bakwai ana ana ana ana kes din fashi da makami har yanzu a kasar nan akwai cases din da wala an fi shekara goma sha na fashi na yan fashi da makami ne amma suna ta zuwa kotu har yanzu ba a yanke hukunci ba kuma amma fa suna ta yin fashin a hakan suna zuwa kotu shi daga cikin waɗanda suka cuci mutane a ƙasar nan azzalumai wanda suka hana ruwa gudu akwai alƙalai sai wanda Allah ya kubutar da su kuran akwai marasa kirki alƙalai marasa tsoron Allah alƙalai ƙazamai alƙalai 'yan neman cin tuwo da abinci da kotu alƙalai masu kare ƙarya lauyoyi ƙazamai waɗanda burinsu a kawo kes na rashin mutunci a zube musu kuɗi kawai su je su turanci su kare ya za a daina fashi da makami a ƙasar nan wani sun shiga gidansa wani bawan Allah na san shi babban mutum ne duk dufurfura suka shiga gidansa shi ba ma bacci yake ba ya ce ni wani bacci ma nake ban shi ma nake samun wani bacci yana kallon suka shiga wani yana zuwa fa yayi jika da shi ya yi kukin ɗin bindiga shi ka ba mu kuɗi ko harbe ya ce don ubanka ka harbe ni ya gyara zama ya baje riga ce harbe ni don ubanka ya ce ka ganni da furfura na ka kaɗa bindiga ya ce shekara ta nawa ban mutu ba yanzu da ban mutuwar ma nake jira menene sauran ce ka harbe ni don Allah ka harbe ni kudi zaka ba mu yace ka shiga duk inda ka samu kuɗi ka ɗauka. me sai mun barazana ka harbe ni me zafi ya ce ni da ko fita ma ba fita ma nake ba za ka wani barazana mutuwa ya ce ka harbe ni ta ce ba inda zan je ina nan a zaune ba kuɗi kuke so ba kaya ku shiga duk gidan nan duk abin da kuke son gudan ma ku ɗauki gidan gaba ɗaya ku tafi da shi ku jefar da ni a hanya haka suka shiga suka yi ta balle-balle suka yi ta buɗe-buɗe suka ɗebi duk abin da za su ɗiba yana kallon su suka tafi abinsu talakawa wato rashin fashi da mukami musamman wanda za a shiga gidanka akwai rashin mutunci akwai wanda suke suke tsare hanya shi kuma wannan tsare shi suka yi duka wannan waƙe na ya faru duk a ƙasar nan a hanya suka tsare shi da shi da iyalinsa suka bankare shi suka ɗebe kuɗinsa da kwamfutocinsa da komai da abin da yake da shi da wayoyinsa da komai da iyalinsa sai wani kuma cikin yan fashin yake cewa zai yi zina da matarsa yace to nan kuma baka isa ba yace ba dai bindiga ce a hannunka ba to sai dai gawa ta yace ka karbi kuɗi na kayi min duk abin da ka mu na zuba ido na kyale ka kuma iyali na ina tare da ita kace ka yi zina da ita yace wallahi baka isa ba yace in kaga kayi zina da ita to ga ina gawa ne kuma duk abin da kake ganin za ka yi bismillah ce ma ba za ka taɓa mu iyali ba can suna hayaniya sai mai gidan ogan nasu yana can akan mota na zaune ya hasko da coci kai me ne?" sai shi mutumin ya ce yaron ka ya karbi kudi na ya mun duk abin da zai mun na yi masa da'a kuma wani iyali na zai zina da ita dan iska ne shi shine sai ogan ya daka mai kai mu fa harka mu ba rashin mutunci wallahi mu harka mu ba rashin wai su harka su ba rashin mutunci in sun karbi kuɗi ba sa rashin mutunci kenan duk wannan abin da suka yi ba rashin mutunci ba ne wannan da zai ta rashin mutunci <laughs> shine shine suka iyale shi wala akwai wanda suka yi masa hakan suka yi karbi kudin nan suka yi lalata da iyalin nasa daga bayan iyalin bata ma daɗe mutuwa ta yi saboda baƙin ciki wallahi to jama'a wannan shine ɗaya daga cikin ciwon da ya kamata ku ji ku yi ƙoƙari ku samar da gwamnati ta ƙwarai da za ta mulke ku ta yaya muku waɗannan fitintunan kuma ba abin da yake kautar da irin waɗannan irin adalci kowa a ba shi hakinsa a daina rayuwa ta kashin dankali manya su ji daɗi ƙanana suna cikin nauyi da wahala goyon bayan mabarnata taimakon mabarnata da agazawa mabarnata don an saci kudi an sake muku an ba ku dama wallahi wannan ba shine ke nuna jin daɗi ba kuma ya kamata ku sani ko da da kafirci ake yi to wallahi tallahi nan za ka ga kiyaye mutuncin rashin sace-sace da ɗauken nan yakan ba da kwanciyar hankali yanzu misalin ga amerika ai ba ƙura'ani suke ba ba hadisi suke ba amma amerika ba a fashi da makami ba su ma wannan wani mugun ƙauyanci ne tsohon tsari ma sata ko fashi da makami ba san shi ba amma kaga yanzu bindiga akwai ta suna da bindigogi suna da su a gidajen su ma suna da bindigogi amma mugun abun kunya ne da rashin sani ya kamata da waye kaga dai arna ne ba musulmi bane a ce wai wai ana fashi da makami ba sa yi da haka duk wanda ya saci kuɗi a ƙasar nan yana son ya huta sai ya tafi can ya je ci kuɗinsa ya more ya kwance sa ba wanda zai ce ma kan zai ba san a tsare ka a hanya a karɓi kuɗinka ba ko a samu bindiga ba san da wannan ba kai ba ma amerika ba wani takaice mu ƙananan ƙasashe ma a duniya waɗanda ba su kai amerika ba ƙanana wallahi tallahi ba san da wannan ba ba wai ba zai mu kasashen musulunci ba ka yi mun ka gani waɗannan kasashen da ke gani manyan kasashe da ƙanana waɗanda ba sa aiki da shari'ar musulunci duba san da wannan abun ba tsohon tsari ne fashi da makami tsohon tsari ne a ta a kasashen ma kasashen da suka ci gaba sun tsallake wannan abu amma mu yanzu gashi a cikin unguwa fashi da makami a ina ne fashi da makami ko ina fashi da makami a kasuwa fashi da makami da ranar Allah yan fashi da makami za su zo kasuwa su shiga shago su karbi kuɗi a banki da rana yan fashi da makami za su kafa get su shiga banki su harbi wanda za su harba su karbi kuɗi su wuce da gudu dubu gosulun ba yanzu ka duba kalli irin wafa dala dubu gosulun da ke wafa ka duba rashin mutunci a ƙasar nan amma wai a ce an yi lokacin da 'yan fashe da makami za su je banki ka duba wafa fa duba cinkoson wafa su je banki su saci kuɗi da rana awa kaza su fito kuma suna yu yu a ba da wuri a ba da wuri a ba da suna kaza a ba su wuri su wuce su tsira bat su bata duba cikin wafa din nan gurin yan canji duba cinkoson wannan wurin sau nawa yan fashi da makami suna zuwa suna karban daloli suna karban kuɗi kuma su wuce su ana kallon su babu wani wurin da ba za a yi fashe da makami ba a ƙasar nan ba na maka magana wanda ake tsarewa a hanya yanzu daga nan zuwa wudil kaga hanyar nan mota ta fi miliyan kuta ne fi fi fi fi amma yanzu da magarba da isha'in nan ba wani mamaki ka ji cewa an datse hanyar wudil an yi fashi da makami awa biyu an tafi haka ake a ƙasar nan kuma ba wata hanya da ba za a yi haka ba duba hanyar abuja karewar tsaro duk manyan ƙasar a can suke nan suke bi da rana wallahi malam mutane za su fito malam su tsaya a tsakiyar hanya su ce ka tsaya da kayan soja da ɗan sanda su maka shegen duka su karɓi kuɗinka su ƙwace motarka in sun ga da ɗan maiko maiko a jikinka su tafi da kai ka daɗa ba da kuɗi da rana ko yau ko gobe ko jibi ko gata abin da ake kenan da haka yasa da yawa yanzu mutane ba sa iya bin hanyar daga nan ba zuwa abuja abuja fa na'am na'am na'am na'am na'am ina kallon wannan fashi ya to da wannan adda nan da bindiga a ce shi na'am torchlight ya haska ni na'am ya kawo da wa wace rika ta shi koma mota eh ta shi na koma mota ki da ya tafi na barsa abin da tana to ka duba na jin dan uwanka ne wala Allah <laughs> ko ba ka bane ba ah mala dan uwa ne mana kwarai kuwa to ka to malam Allah ya soyi kaga kaga kaga kaga karatu ko yanzu kaga wallahi ni ban san yana da wannan kes ba yanzu kaga kaga shi ana yin karatun nan kamar da shi ake a nan wudil hanyar wudil shi aka yi masa a tsoron na ba? inna lillahi Allah ya sauya to wannan a wannan lokacin malam Allah ya san dukiyar da za su karba Allah ya san ka to kaga yanzu wannan wanda ya maka haka ya san ka dan uwa ne la Allah <laughs> amma Allah saka mai da alheri. ai ya mutunta ka ya kimanta ka watakila almajirin ka ne ma ba ba ba <laughs> Allah ya sauke so jama'a wannan harka ta fashi da makami abu ne mai muni kaga kai ɗaya ga wannan yaron gashi nan satin da ya wuce ranar litinin ne ko ko alamis ne ɗan laraba gashi nan ko sati mai ba gashi nan ɗalibin ilimi ne gashi nan kullum da shi muke karatu wasu suka shiga gidansa irin wannan bayanin dai da na maka sun ɗauki mintuna suna dukan ƙofarsa suka je kuma suka tarar da shi suka yi mai fashi da makamin da shi da iyalinsa suka kwashe duk abin da za su kwasa na mutunci a gidansa gashi na wannan yaro gashi nan ka shi malam har du har tambaya suke sunansa suna faɗan sunansa suna faɗan sunan makocinsa sun zo da list ne wallahi da list ne kuma marasa kunya wala kuma da makamun suka yi suka gama ba da kudi ya ce ni almajiri ni dalibi ina zan samu kudi kai ka ba mu kudi ko in fasa ka yanzu yanzu shi ma ɗin ya jaranta ya ce ka kashe ni in kai ka kashe ni kai kuma ka dawwama gashi nan shi ma kai bada ya ce ka harba in ka kashe ni sai me kai sai ka dawama shi ma haka ya gaya masa ko bai kashe shi ba suka caje shi suka caje duk abin da za duk abin da suke so sai da suka ɗiba suka kwashe kwamfutocinsa suka kwashe wayoyi suka duk abin da suke suka buɗe ƙofar gidansa kuma suka fita abinsu fashi da makami wato abin da ya kamata ku yi shi ne na ga wancan watan an yi yanzu ma an maimita shi ne amfanin 'yan agaji a masallaci tunda muna karatu kuma kowa ya san nan masallaci ne wajen ibada ne to da an ji ɗuriyar irin waɗannan sai a maza sai a datse hanyar idan ba su da yawa sai a ɗebi samari matasa kamar ashirin a nan sai a tsaya a hanya a datse ta sai a ce a kashe wannan kaɗe-kaɗen saboda ana karatu in sun kashe sai su a buɗe hanya sai su su wuce in ba ka ba sai a datse hanya sai mu ga wani wanda zai zo isa su wuce suna wannan abu amma tsari ne da wayewa in kun waye kun yi tsari za ku iya in ba ku waye ba kuma haka za ku ta ɗaukan ƙasƙanci da wulaƙanci yanzu wannan fa lokal mutum ne kawai direba ne kawai dan lokal mutum kawai zai kunna kawai direba ne kawai zai kunna da ka ce kai kashe kashe ce kashe ana karatun qur'ani kashe zai kashe amma saboda baka da tsarin baka yi ba da ka sai keta ka koda yana ganin ana sallar ne sai sai ka ce a wani muke ko a inugu so karar irin wani abin sake maimaituwa malam da an jiyo ɗuriyarsu sai a je a tsaya a traffic a ce a tsaya in ba za a tsaya ba a ɗaya muna da matasa a nan madaka dawa ga sunan a datse hanyar a ce da Allah ku kashe saboda ana karatu kenan ba faɗa ba zagi ba cin mutunci ai ba wani abu muka ce cewa muka yi a kashe kawai saboda ana disturbing ɗin ko wannan kenan abu na biyu shine um, kun ga yanzu wannan fa su ne mutanen da za ku zaɓa su mulke ku ko ba ku ta ba waɗannan su ne irin mutanen da za su zama gabaninku mutum yana neman ya neman ya mulke ka sai ya yi iskanci sai ya zama ɗan iska sai ya yi kiɗa sai ya yi waƙa sai an sa 'yan mata sun yi kaza an yi kaza kuma kai yanzu kai ko asabar ko ladi ko yaushe an zo za a zo zaɓe ɗan majalisa ko sanata ko gwamna ko waye da gemunka da mutuncinka za ka je ka tsaya ɗage-ɗage kana jefa irin wannan mutumin ƙazamin mutum kana dangwala masa cewa ya zai zama shugabanka sani ko kuna yi fahimta ni dai ina ganin kama akwai ƙasƙanci wallahi shi nake ga akwai ƙasƙanci da bulakanci irin wannan mutum irin wannan mai kazanta wanda yake irin wannan bai da rariya a cikin al'amuransa na je ka tsaya wai in je in tsaya a naƙe zan dangwala maka ƙura kada Allah ya sa ka ci ban sani ko kuna fahimta ko kuna ganewa ko ba ku ganewa wannan su ne irin mutanen namu Ka ji sai ka ce ba ci siyasar ba sai an yi wannan abu a ta sa kattun sufiku da kayan kiɗa ba za ka taɓa jin sun kunna ƙur'ani ba kuma duk musulmi ne ba za ka taɓa jin sun kunna wa'azi ba saboda ba shi ƙur'anin za su ce maka ba kuma ba shi suke so ba kuma ba shi suke goyon baya ba amma za su sa duk wata waka ta rashin mutunci wannan halal ne a wajensu amma kuma ƙuri'ar musulmi suke nema ba mamaki yanzu wanda yake neman wannan abun ko ko dan majalisa ko gwamna ko sanata ko na duk kewayen da inda za a zabe shi ba a rane ko ɗaya da zai zabe shi malaman da suke alaka da su ba sa nuna musu haka waɗanda suke zuwa suna neman ƙuri'a su ba sa iya buɗe baki su gaya musu ga abin da muke so ku zama ku yi mana kaza ba sa yi Allah ya isa wannan kaskanci da muke ciki Allah kai mana maganinsa ya sa ma duk wanda ya shiga wannan harkar siyasa ya buga kansa yake ta da hankalinsa kana cikin wulakanci ka rabu da su kwarin su yi ta abin da za su yi ta yi idan mai zanta da hankali na kan wani wannan zaƙi ya yawa yawa ka san ni da kai ba koyi koyi yawa a ƙara masa ruwa ruwan zafi ai annan zaki sai yara ƙanana ka duba furfura mu nake in ina shan wannan zakin wallahi wannan zakin karatun da kuke ji wallahi ba ku ji shi ba sai ne ba muku lakab da na dan jabaji aya ɗaya biyu shi? to jama'a Allah sa albarka ya isa Allah ji sun dauke mana hankali ma sun fitar da mu daga hayyacin mu gaba ɗaya wallahi sun sun dora mu akan wani abu amma dai ba komai Allah sa ku gane Allah sa wannan yar faɗakarwar da na muku ku ɗauke ta samari ku zama wayayyu samari ku zama masu kishin al'umma ku da jama'a da addinin ku haka ake yi amma kar mu zama kan tattu to tattu. kana da mutunci kana bin yan giya yan kwaya yanzu abin da ake a garin na yanzu an dawo da dabanci dole dandali dandali layi layi na unguwa junction junction na hanya sai ga ana musulun fa, ana liƙe fasocin 'yan siyasa ana zuba musu makamai a fili za ka ga adda da gariyo ne a ajiye ana nuna maka cewa dole sai an yi kaza ko ana so ko ba a so yanzu abinda 'yan siyasa suke kenan dandali dandali kuma kannanmu da 'ya'yanmu ake ɗauka a koya musu shan wiwi a hana su abincin kirki a koya musu liƙa fasta a zuba makamai a fili ana shimfiɗa gariyo da adduna a ƙarƙashin rumfa da an tashi fita za a yi kaza shikenan su kashe wanda suka ga dama su zo kuma gidan rediyo su ce muku su wai masu son ku ne wai kun ji dai hukuncin mai fashi da makami ko ba sana'a ba ce kuma wulaƙanci ne da sozarta a duniya kafin a je lahira kuma Allah ya faɗa a lahira walahum fil akhirati azabun azim yace qala al-wahidi rahimahullahu ta'ala ma'ana yuharibuna Allah wa rasulahu ya'sunahuma wa la yuti'unahuma da Allah yace innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu dinnan ana nufin mutanen da suke saba wa Allah ba sa yi musu da'a kullu man asaka fa huwa muharibul laka duk wanda ya saba maka kamar yana yakar ka ne shine fassarar ayat wa yas'auna fil ardi fasadan ay bil qatl was sariqati wa akhdh al amwal suna yada fasadi a bayan ƙasa ta hanyar kashe mutane yanzu ba a yin wannan kashe mutane mutum zai zo yana neman dukiyarka ya kashe ka kwanan wani yaro ya haɗa kai da matar ubansa saboda uban yana da dan maiko maiko kuma ya ƙi ya juyo ita ma uwar yar duniya ce suka haɗu suka murkushe uban suka kashe shi don ya mutu ya bar musu kuɗi su yi abin da suka ga dama har a jarida an buga yanzu nan abin da ke faruwa duk a jihohin da namu katsina zamfara ina ne ina ne da rana malam ba da ba da daddare ba kawai sai ga an datse hanya a karɓi kuɗinka kuma inda in ma kisan ne ta kama a kashe ka Kuma wani uwa da aka nuna mana da ya gane su da ya zo sai bai tsaya ba da gudu ya zo ya haura dutsen da suka saka motar ta hantsala tana dungure to ya yi full tank tankin ya fashe mai yana zuba yana kokarin ya fito kawai suka bunka masa wuta a ciki haka ya kone wallahi har hotonsa an nuna mashi dan uwa mutumin kirki a nan hanyar katsina a bakin titi da rana motar ta kone suka yi tafiyarsu yana ciki wallahi ashis ya zama ce da buhun siminti aka ɗebo ga wakinsa aka ɗebo ƙasusuwansa ya kone yan fashi da makami yanzu zamfara duk wanda ya je cikin garin zamfara a cike garin yake da yan gudun hijira barayi yan fashi da makami sun kori mutane daga ƙauyuka sun ainihin wato banko su sun kashe na kashe sun kwace gobinsu kuma a garin garurrukan a cikin garin kuma duk wanda yake da maiko kuma ana bi ana kakkame su haka ake yanzu duk a tsakanin sauko ta katsina zamfara duk abin da ake kuma abin tausayin karka ɗauka wasu ne suke zuwa daga wani wuri suke yi a'a 'yan cikin jihar ne baƙin kaɗan ne informat suke da shi yanzu abin nan ake yi business ne ka zauna kana nunawa ana kama mutane ana kidnapping ɗinsu ana baka miliyoyin kuɗi da abin da aka bayar kai ma kana da percentage mu ne muke yi ko a nan zamfaran kwanan na an kaka wasu mutum wajen talatin da wani abu duk yan gari dan uwanka ya yadda ya maka rashin mutunci don ya samu kuɗi kun san me illar an ki a koya mutane addini a gidajenmu a masallatanmu a unguwanninmu kaɗan ne inda ake karatu ana koya musu irin ayoyin da hadisai da sanin mutuncin mutane da sun kashe harkar addini sun illata addini su mutane samari sun tashi ba su da addini ba san Allah ba don haka duk wata kungiya da sun zo abu na rashin mutunci idan ya zo ha kenan zalunci su kuma shugabanni zalunci yi yawa rashin tsoron Allah rashin kimanta kai rashin tsare darajar mutane dole ƙasa ta lalace fashe-fashe kashe-kashe zubar da jini wasu sarƙace wa akhdil amwal sata da karɓan dukiyar mutane yanzu a cikin unguwanninmu haka a cikin unguwanni da ɗan duhu ya fara yi a wuri kawai wasu za su iya tsayawa su tsare hanya su ce duk wanda zai wuce kai ba da wayarka ba da wayarka kai ba ma wani ba a nan kano a nan cikin gari a nan wannan gada ta wannan babbar gadan nan ta gidan murtala da rana aka yi fashi da makami da rana suka hada gusulo a kan gadan nan yara kawai samari da makami da buhu kawai mota-mota suna bi ka fasa ka ba da waya ko a fasa gilas ɗinka a sauka ma wuka kawai shi a miƙo wayarka buɗe fijin ɗinka ka buɗe kuɗi ka bayar gosulo suka hada suna bi mota-mota ɗan uwa da aka yi masa ne ya zo nan kamar zai kuka yana ta faɗa yana gaya mun ce to me zan yi ni da nake kan mumbari ina wa'azi na gama ihu na ma in ba yan uwa na ne ba waye yake ji in ba abin nan ba ai da sai ka sa gidan gwamna ai kusa da gidan gwamna ai ka sa ka je ka ta kuka ka ce su biya ka ka tawo wuri na ka ce me zan maka ni da rana fashi da makari abin fa sai dai sai dai Allah ya sauki kawai eh Allah ya sauki da wallahi in an kama yan fashi da makami da sai dai mu ga ko iyamurai ne ko wasu arna ne ka gane ko wasu waye haka da amma yanzu yan gida ne da da an ce dan fashi ne kana duba sai ga wani katon kafuri ne daga kudu da mu bamu san fashi da makami ba amma yanzu sun saba sun ɗanɗana sun ji daɗin abin anguwar kuma sai a zo a yi maka da an ga kana dan wanki da guga kana saka riga mai kyau to ka shiga tashin hankali yasa wani ya ce in ai gwanda dai mu kare da kofulin din kawai shi ba zai yi kwalliya ba zai ado ba Allah ya sauwaƙe Allah ka gyara halin mu addu'a muke Allah shiryar da waɗanda suke rashin sana'a ne yasa suke Allah ubangiji ya ba su sana'a da zalunci ne a ƙasa yawa Allah ya sa azzaluman su gane su dawo hayyacinsu mu ma su mai da mu da kullu man amila as-silaha 'ala al-mu'minin man hamala as-silaha 'ala al-mu'minina wa huwa muharibun ya sa amila amma hamala ya kamata ya zama ku gyara duk wanda ya ainihin wato dauki makami akan mu'minai to me ya kasu ne me yakar Allah ne da manzo Allah duk wanda ya makami ya fita wallahi ko ba kashe mutane yayi ba wa hada qaul malik wal auza'i wa shafi shine ra'ayin imam malik da imam al auza'i da shafi Allah ya ce hukuncin su an yuqattalu har zuwa aw yunfu min al ardi wani malami da ake ce shi al walibi ya ruwaito daga ibn abbas yace aw adkhalatin aw aw dinnan aw da Allah ya ce aw kaza aw kaza an yi yi sallabu au aw a wannan au au din yace utkilar litakhyiri an shigar da ita ne cikin ayar don a baka zaɓi wa ma'anaha al halal ne ko kai wancan ko kai wannan ko a kashe su ko a soke su ko a yanka su ko a mai yan fashi da makami amma kaga yanzu da yake ba hukunci ake da alkitabu wa sunna ba sai a kama su sai a ce a kai su kotu a ta turanci a ta turanci kuran Allah ya sauke malai ce in sha Alimamu katala in imam shugaba ya ga dama ya kashe dan fashi da makami wa in sha asalaba in ya ga dama ya tsire shi ka san yadda ake tsire tsire ko a soke shi a tsire shi kowa ya zo ya gan shi a ce wannan dan fashi ne da makami dan a kashe harkar fashi da makami wa in sha a nafa in ya ga dama ya kore shi وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد kore shi daga kasar ko kore shi daga jihar yace karka sake zama mana anan mun ganka kuma a maimakon ranka amma yanzu an fashe da makamin su ne suke da manya-manyan gidaje a cikin unguwanni an sani kuma sai katon gida ya gina gida ana gani kuma an san harkarsa kenan وقال في رواية عطية أو ليست للإباحة wannan audin ba ta ibaha bane inna ma hiya martabatun lil hukmi mataki mataki ne na hukuncin wannan ko dai an yi kattalo daya au yusallamu in bai yi wa kisa to ayi tsirewa to kaga martaba martaba kenan murattabatun lil hukmi murattaba lil hukmi bi ikhtilaf bi ikhtilaf sabanin wato irin laifin da aka yi irin girman laifin wa man qatala wa akhadha al-mala qutila wa to ku ji zancan duk wanda ya kashe aka kama dan fashi da makami yayi kisan kai ya karbi dukiya to hukuncin sa qutila wa suliba in an kashe shi to kuma a tsire shi a ganshi bayan an kashe shi sai a soke gawar tsuntsaye su zo su ta cinta saboda an same shi ya shiga gidan wani yayi kisan kai kuma ya karbi dukiya kenan fashi da makamin ma a shari'a da wanda ya ya karɓi dukiya da wanda ya yi kisa da karɓan dukiya hukuncinsa daban mai karɓan dukiya daban mai yin kisa daban wa man akhadha al-mala wa lam yaqtul qut'a wanda ya je fashi da makamin an kama shi aka samu kuɗi ne ya karɓa to wannan sai a je a gutsutsure a gutsure hannun a gutsure kafar a ce dan fashi da makami ne wa man safaka dima'a wa kaffa anil amwali utila wanda shi kuma fashi da makamansa da je jini yayi ta zubarwa kisa kashe wannan ya kashe wannan aka kama shi aka kashe mutane bai ma dauki kudin ba amma dan fashi akwai dan fashi da makami mai mugunta ko in je babu kudin sai kashe ka to wannan idan an kama shi utila a kashe shi Wa akada waman akhafa sabila wanda ya je tsoratar da mutane a hanya shi wannan zuwa ya je firgita mutane akai ta gudu sai aka kama shi walam yaktul amma bai kashe kowa ba to wannan shugaba sai nafa min al sai kore shi daga jihar gaba daya dan jihar ina ne na ina ne ce mun mun sake ganin ka a wannan jihar gaba daya a maimakon ka din ka a hana shi zama san inda zai je duk inda zai je zauna can din in je musu ma su zada an kara shi gaba wa hada masabu shafi'i wannan bayani da na muku gaba ɗaya shine masaba imamu shafi'i akan yan fashi da makami waƙalin shafi ya aizani imam mu shafi ya na da fada yohadu kullu wahilin bai gajara fiye. imam mu shafi yace duk dan fashe da mukammanin da aka kama shi a yi masa haddi a bisa gwagwadan aikin sa. faman waje ba a layi hilƙa duk wanda kisa ne ya zama wajibi a kansa wa da saukewa utila kabla salbihi kaga wannan yana da hukuncin biyu da kisa da saukewa to a fara kashe shi inji je imam mu a fara kashe shi bayan an kashe shi kusan nan kuma a tsire shi ina za a kai shi kamar irin kofar fada ko inda ko ina mutane suna wuce sai a tsire shi kawai kowa ya wuce a can fashe ne da makami to za ku ga an samu zaman lafiya ya ce karahiyata ta'azibihi saboda kar a yi mai azaba <laughs> kai Allah ji kai shafi a fara kashe shi sannan a soke shi lam za a tsire shi kwana uku kare a bar shi sauka kar a sauke shi kwana uku ga wasu tana uku uku ma dan alfarma ce ta musulunci kar ya ribe yawan mutane wari yanzu dan Allah malam inda za a ce gwamnati constitution din su za su dauka alƙalla mu musulmi kaɗai ma su yi mana wannan ba zai rage mana wannan bala'in ba duk yaron da ya san ya dauki bindiga ya dauki makami aka kama shi aka yi masa wannan hukuncin wallahi za su ragu amma me yasa suke karuwa ba hukunci ne ba hukunci haka kawai fa mutum sai wanka da daddare kawai rataye bindigarsa ya shiga gari kawai su yi waya su haɗu da yan uwa kawai su tafi karfe biyu karfe uku tsakanin karfe ɗaya da rabi biyu biyu biyu biyu da rabi karfe uku sun gama operation ɗinsu su dawo su ajiye bindigun su kwanciyar su sun gama cin kuɗin su na wannan daren sai dai ka ji labari kawai an je an yi fashi da makami a wuri kaza kawai shikenan masu ɓace mota suna yi masu ɗaukan mashin suna yi masu karɓan kuɗi suna yi masu waye-waye suna yi kuma saitawa suke tun da rana suke zuwa su yi na unguwa suna karanta zirga-zirgar mutane wanda za su yi mai fashi da makamun duk sun karanta yaushe ya fita yaushe ya dawo da me ya dawo ya ya dawo ya ya rufe gida bai rufe gida ba ya kai ta ina za su haura gidansa ta ya za su yi ta mai da sauransu da informat duk inda kaga an yi fashi a cikin unguwa to akwai hannun nan unguwar a ciki bako da bai taba sanin unguwa ba bai san logar gidajen mutane ba bai san lunguna ba ba zai taba zuwa ya fashe da makami ya tafi ba to shi yasa kar ku zargi wani ku fara zargan kanku da kanku shi yasa ake da buƙatar dukan mu zama mutanen kirki Mun ga da a wannan da gani a ta karantar da mutane a masallatai a ta wa'azi Allah ya ce annabi ya ce wannan gyara al'umma ne amma yau a ce a unguwa wai mutum bai isa ya bar motarsa ba za a iya bude mai a sace mai eh, eh, rediyo ba kai saka bar kuɗi a mota ka ba za a iya fashewa waya in ka bata a mota ka tana caji za a iya fasa gilas din ko da gilas din ya fi wayar rada, a dauke shi a dauke ta kofar gidanka baka isa ka bar mota ka a buɗe ba baka isa ba sai ka garkame ta da security da waye kai a cikin gidanka garejin motarka sai ka garkame motarka wannan wani bala'i ne kwarai da gaske ba wani abin da kake da ko ina musata, ko ina kawai waya yanzu waya a masallaci kana zaune abokin kuna zaune kana kana Allahu akbar kana tana kana duba wayarka <laughs> wannan bala'i ne wannan fasad intashara al-fasad zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas Allah ce fasadi ya bayyana a bayan ƙasa ya yi rinjaye saboda abin da mutane suke aikatawa da hannayensu in ji Allah ya ce wa man wajaba alaihi alƙatlu duna salbi Ƙutila, wa a ila nuna ku. wa man wajaba alaihi alƙatlu duk ɗan fashi da makamin da ɓarawon da kisa ne ya cancance shi ban da sokewa to a kashe shi in ji imamu shafi'i idan an kashe shi to sai kuma a ɗauki gawan a kai wa iyayensa da 'yan uwansa a ce ku je ku binne shi in an kashe a je a jefar da gawar a kofar gida an ta gada masu binne ta gada masu bashi dan ku ne dan fashi da mukami ne ku je ku binne shi a je ku nemo makota su taya ku jana'iza wanda ya gada ma ya je wanda ya gada ma ya ki zuwa wa man wajaba alaihi alqat'u duna alqatl fa quti'at yaduhu alyumna thumma husimat duk wanda yanke hannu ne ya cancance shi a cikin hukuncinsa na sata da yayi banda kisa dan akwai wanda bai cancanta a kashe shi ba karamar sata ce to a yanke hannun nasa amma na dama idan kun zo yanka na cin tuwon za ku yanki, ku gutsure shi sun mahusima sannan sai a daure kada jini ya ta zuba ya tsiyaye a daure ko a mai wasu abin da suke yi ana sare hannun sai a sa shi a cikin man gyada soyayye cus hasmun kenan ai nan da nan zai warke ai ba matsala kun kuma daure masa za ku yi da bandeji shi duk yadda za ku yi jini dai ya tsaya dai ku tsaye da jini tunda bai ba hukuncinsa kisa ba ne don kar wajen yanke hannun kuma jini ya ja ku kashe shi in ada in ya sake dawowa wannan wanda aka yanke mai hannun wasu raka saniyan ya sake wata sabuwar satar karo na biyu kuti a dirijin hulisura to ku samu kafarsa ta hagu daidai idan sawunan sai ku gutsure ta don gulmi kan ku cire kafar wannan da kaga duk wanda ka shi ba hannun dama ba kafa to barawo ne sau biyu ni. malam da Allah duba hukuncin shari'a wannan shine abin da suka hana a yi ga adduna da magirbai abin sara duk muna da shi amma sun hana a yi wallahi duk shari'a da ke da ana shari'ar musulunci shari'a kuwa duk ba sa wannan abu sai a kama barawon ya cancanci wannan abun amma tun da amerika ba sa so a yi shi yanzu duk barawon da aka duk satan da ake da kidnapping da kashe mutanen da ake yau da za a kama wani a wata unguwa a ce a yi masa hukuncin shari'a a ce an yanke hannunsa wallahi sai an turo wakilai daga amerika sun ɗauki hoto sun yi ta magana human rights akwai wasu suna nan sun yi likimu wai su human rights su kuma aikin su kenan da an yi wannan lokacin za su yi magana amma an kashe mana mutane ba za su yi magana ko hannun nan wani uwa a nan shi ma da daddare haka kawai ya fito asubai dattijo mutumin arziki ma'aikacin gwamnati ne wallahi kaka ga saharan da suka yi masa jini ya gudo ya taho ma har zuwa falonsa zai shiga ina jini ya kashe shi ya faɗi da asuba muna masallaci wani ɗan kira ne ce da Allah a turo dalibai su zo su yi wa ne wanka na ce me ya same shi ce wallahi yan fashi barayi sun zo sun kashe shi da daddare me ya musu na ce yana da kuɗi ya ce wallahi ba da wani kuɗi mana ma'aikacin gwamnati ne ba yana ta fama da albashi kurin yan iska sun je sun sassare sun kashe shi kawai kuma har yau ba labari haka abin yake malam sai a zo har gida a yanka ka a kashe ka a yi zaman makoki da ta'aziyya shikenan an gama ka kowa ya tafi harkarsa ba hukuma in akwai hukumar son zuciya yanzu dan sanda duk bala'in da aka yi in ba wanda Allah ya kubutar ba duk masifar da mutum yayi in aka dauke shi aka kai shi gurin dan sanda in ka ga mulakanta shi ko an daure shi bai da kuɗi ne hadiyar musiba kuma yan sandan nan fa yan uwanmu ne muna tare da su ga gidajen mu ga nasu tare da su muke yanzu haka watakila akwai wani a cikin nan na kirkin kaɗan ne ba su da yawa to in dai in dai cin hanci da rashawa yana aiki a cikin ƙasa to ba ku ba zaman lafiya cin hanci da rashawa nan ummul khaba'is kenan asalin duk bala'i in dai akwai cin hanci da rashawa to duk wani barna da ka sani za a iya yi wallahi tallahi saboda za a kama mai laifi in dai yana da kuɗi to shikenan wani babban mutum a ƙasar nan yake ga mu yace aka kallah kudi dai ku ta wa'azi Allah ba ku lada ya ce amma duk wani ɓarawon da aka kama shi gwamnati ta kama shi ya saci biliyan kaza ya saci gidaje na biliyan kaza an kama kaza an kama kaza ya ce matuƙar akwai alƙalai akwai lauyoyi to da wahala kaga wani an kama shi an sa shi a kurkuku sai dai wani abu na Allah ya ce to in ka saci biliyan ɗaya misali biliyan ɗaya naira miliyan nawa ne biliyan ɗaya naira miliyan nawa miliyan dubu ko to in Allah ya sa da in za ka iya sacrifice miliyan ɗari biyu wani alkali ne za ka shimfiɗa masa miliyan ɗari wani lauya ne za zaka shimfiɗa mai miliyan ɗari ya zo a yi turanci ba zai kare ka ba to kaga a cikin biliyan ɗaya da ta gwamnati ke so ta an ce a kai ka kotu ko to in ka kashe naira miliyan ɗari biyu kaga saura maka miliyan ɗari takwas lafiya lau za ka yi rayuwarka ya ce kuma haka suke yi yanzu duk wanda ake cewa an kama an yi kaza ɗin lauyoyi ne kawai suke cin kuɗi da alƙalai suna yin gidaje suna hawa motoci suna sayan kadarori ana ba su filayen abuja a lagos ana harkoki ana waye waye sauran saboda in ka saci biliyan goma ai ko biliyan ɗaya ma ba za ka kashe ba za iya fita to shine illar me corruption Allah saka da alkhairi federal government ta ƙara 'yan sanda albashi Allah ya sa karɓar naira goma da naira ashirin ta takaita a cikin ƙasar ana fada kullum suna ji amma wallahi ba sa jin kunyar su gyara naira a tsakiyar gari yanzu nan in ka fita a nan titin za ka ga jami'in tsaro yana alai barka da yamma kada ko naira ashirin ka bashi a ah, muna godiya muna godiya naira ashirin wacce sun ce naira barawo ya zo ya bayar ya wuce na kirki ya zo ya bayar in baka bayar za ka bana a tsaya na takardun kalaji su za a bata ma lokaci kenan kana zaro ɗari biyu ba ah, a hadda hidima to a wuce ba komai yanzu ga gana magana akan yan fashi da makami masu tsare hanya an ce a yanka su a kashe su akwai yan fashi da makamin waɗanda da rijista suke da bindigar gwamnati suke yi tsayawa za a yi a zare maka ido da ya zo dama yana kallon ka shiru zai yana kallon kana kallon sa bai ce ka tafi ballanta ka tafi ofisa ya zan in tafi ne ya ka tafi na gama duba ka ne ya yi shiru yana so ka yi wani abu ne in ga za ka bata mai lokaci ya fakam fak fak fak fak alhaji fak ke fak fak fak wanda ya bayar sai a ce wuce dole ka ɗauka ka bayar <laughs> wani dan wani kwanan na an kama su aka tsaye da su za su je wani gari duk miskine ne aka tsaye da su aka ce waya fak ba su ba da kuɗi ba su kuma da shegen tauri irin nasu ɗari biyu ne ake barawa sun kisa sun ce su bara su bayar ba aka je ku tsaya a gurin kuma dare ya yi sai suka sauka kawai suka yi alwala suka kama sallah a wurin sai na fila Allahu akbar sami Allahu liman hamid Allah sai wani soja zai ce ce waye aje mana waɗannan waɗannan mutane ce malam me ya tsaye da ku ce wai sai mun ba da 200 ne yalla bai mu kuma ba mu da ita ce kada Allah ku ce ku ku tafi ku da <laughs> wallahi sallah ya kama ana ɗin suka fita kawai kowa kama nafila to za a hana su nafila ne ce nafila suka san su bari su gama nafila suka san me zai biyo baya wato ana baka labari a ƙasar abubuwan da suke faruwa ka yi dariya ka yi baƙin ciki ka kuka kuma duk mu ne so ku yi ƙoƙari ku taimaka wajen yaƙar corruption lalacewar tarbiyya a cikinmu da son zuciya da kwaɗayi a yanke dama a yanke hagu fa ada wa saraka in ya sake komawa yanzu ba an cire nan da nan ba ya ƙara to a yanke hannun hagun saboda an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan barawo in saraka faqta'u yadahu thumma in saraka faqta'u rijlahu in ya sata ku yanke hannunsa in ya kara ku yanke kafar thumma in saraka in yadda da karawa faqta'u yadahu ku dade yanke hannun thumma in saraka faqta'u rijlahu in yadda da karawa ku yanke kafar kaga kudu kenan nan an cire an cire kafa ya dade karawa an cire hannu ya dade kara an cire sai mutum ya zama dungum kawai babu kafofi babu hannaye haka annabi ya ce yace ai wannan hadisin imamu abu dawud ya rawaito shi da nasa'i da imamu bayhaqi albani yace hadisi ne ingantacce fa فعل ولأنه فعل Umar? wa وعمر ولا مخالف min من الصحابة irin wannan abun a zamanin abubakar an yi a zamanin umar duk an yi ba wanda ya saba musu ba wanda ya ce ba daidai ba ne ba ina yan Umar right akwai wani wanda ya san ya fi sanin right din dan adam sama da Allah to Allah ne ce a yanke in an yi sai wani sai wani mai wani humar right ya zo ya magana an yi dokar Allah ka je ka game da Allah sai ka je ka tsaya a kiyama ka je ka yi wa Allah bayani kai kas human right ka hana a yi dokar Allah a nan nan jihar zamfara da aka fara ɗabbaka satan nan wani ya zo yi sata ne ko akwai ya sata ko mai aka je aka yanke har amerika aka ta buga jaridu najeriya an fara abun kunya an fara kaza an fara yanke hannun mutane amma fa yan fashi da nan suna datse hanya su kashe mutum ɗari su kashe mutum kaza wannan duk halal ne amma an kama wani a kotun musulunci an je an ya sace akuya ko ya sace menene an yanke hannunsa shanu kai an yanke hannunsa karka ga surutun da aka daga nan ba su sake bari aka yi ba shikenan zamfaran nan ta zama dai kawai dai shari'a shari'a amma ko barawon akuya ne ba a iya mai komai ka duba yaƙi wannan shine yaƙar musulunci da yan bokon mu anan masu iya turanci a lokacin suka iya turanci no this is uh, it's not good it is it is not kaza turanci na iska na ƙarya saboda an kama barawo ya saci shanu an yanke masa kafa ko yanke masa hannu Allah ne fa yace ai ga ayar amma wallahi sai a ce eh Allah ya faɗa bara'i ba wallahi yuharibuna Allah suna yagar Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada yanzu kwanan nan ake gaya mu wani ya ce a china wallahi a china ne gwamna ne ko mene ne suka kama shi da cin hanci suka kama shi harbe shi suka yi harbewa cin hanci kunan aka kama shi aka kawo kotu aka yi lissafi aka yi turanci ya ce ya yi suka tashe shi kunan cin hanci ba wai a sata ba a sauran kasashen inda suka ci gaba ko cin hanci aka kama ko gwamna ko namu to ya yi ta rayuwa a kurkuku kenan saboda ba su yadda a lalata musu ƙasar su ba amma ko a ƙasar ku in za ku yi ƙoƙarin ku gyara ba za su bari ba wa wacu kaunu ha al yusra ittifaq man sara ila qat'i ar rijl ba'da al yad cewa da aka yanke da hagun an yi ittifaki ne cewa idan an yanke hagun sai a koma a kafa ba'da al yad bayan hannu din ala anna al yusra wa zalika ma'ana qawli min khilaf shine ma'anar fadin Allah min khilaf wa qawluhu aw yunfu min al-ardi me ma'ana aw yunfu min ko a kore su a bayan kasa Abdullahi dan Abbas yace huwa an yahdar al-imam damahu shi a fasara sai yace liman ya sariyar ya salwantar da jinin sa yace jinin sa halal ne shine hadar kamar yace mallaki yahu falyaqtulhu fasarar aw yunfu min al-ardi dinnan liman shugaba gwamna ko sarki ko da yake da mulki hannunsa ya ce duk wanda ya ga wani dan fashi da makami barawo duk inda ya ganin su jinin sa halal ne aka ce shi kawai a kawo mun gawarsa shine ma'anar auyun min al-ardi wai duk mai wannan dan a kare muku mutuncin ku a daina shiga gidajen ku a daina tsare ku a motocin ku a daina tsare ku a hanyar ku a daina firgitar da ku a daina wulakanta ku ku daina kallon wannan hukuncin kuna tausayin shi wanda ya abu a ku tuna mutuncin ku da ake so a kare kuma shine maganin dan adam Allah da ya halicci mutum shine maganin sa yace haza fi man yaqdiru alaihi wanda yake da iko kenan fa amma man qubida yuqdar alaihi amma man qubida wanda aka danke shi ya kishe shiga hannu fa nafihu min al-ardi al-habs wa sijn koransa a bayan kasan shine a sa shi a kurkuku a daure shi bayan yana kurkukun kuma a daure shi kun kan akwai shiga kurkuku amma mutum a sake akwai kuma wanda an sa shi a kurkuku a cikin kurkukun ma a daki yake a daure to hukuncin dan fashi alhabsu wal sijin idan shugaba ya ga dama wannan du yana daga cikin fassarar auyun fomin al-ardi din a samu wani mugun kurkuku a zabga shi a ciki kawai har iyadu in kuma ya samu dama ya samu gata wani ya zo da shi to shikenan lianna wa idha hubisa wa muni'a min at-taqallubi fil biladi faqad nufiya minha dan in an daure shi an rufe shi aka hana shi zirga zirga a bayan kasa to kamar an kore shi ne ibnu kutaiba ya faɗa a cikin waka li ba'dil masjunina shi'ran wasu ɗauraru yana cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-ahya'i fiha wa lal mauta idza ja'ana as-sujjanu yawman li hajatin ajibna wa qulna ja'a hadha min ad-dunya wani bawan Allah ne yake cewa a yana waka ma yan fashi da aka daddaure shi yace gashi nan ne mun fita daga duniya mu din yan duniya ne amma an da mu daga cikin duniya a dole kamar yaya dan duniya ne bai mutu ba amma a ɗauke shi a je a sa shi a wani guri a ɗaure shi yana jin ƙaran motoci amma ba zai iya fita iya gansu ba duk ɗaurin aure ba zai je ba duk wata harka ta al'umma ba zai je ba zai je masallaci ba ba zai je ko ina ba yana nan a ɗaure saboda ya yi fashi da makami ce fa lasa min al'aya ahyai fi hawa lalmauta? mu ba rayayyu ba mu ba matattu ba wannan yan kurkuku kenan Idan ja'a nasu jani yawman lihajatin in yan kurkuku suka zo mana wata ran dan biyan dan wata bukatar su na sai mu yi ta mamaki mu kulla sai mu ce a hada mina duniya yanzu wannan daga duniya yazo ya ba mu san shi ba yayi baki ya lalace ya shiga kaza saboda yana kurkuku to shine maganin mai fashi da makami mai yi wa mutane sata yanzu wannan is not suitable wannan hukuncin bai dace da su ba in an yi wancan an yi wancan an rage su za su je na yi musulunci so yake a wayi gari a samu ba a yi قال فبمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة duk wanda kawai ya je ya yi fashi ya tsare hanya da tsoratar da mutane tsare hanya fa ka gane tsare hanya abinda nake nufi ya dakatar da hanyar ya tsoratar da mutane don duk wanda aka zo wucewa ya ji cewa ai yan fashi da makami ne to wallahi azimu ina gaya muku ya shiga cikin firgici gabansa zai ta faduwa to wannan kawai ya aikata kabira babban zunubi ko bai kashe kowa ko bai kurbi kudin kowa ba fa kaifa idan akhadha al-mala yayin ya karbi dukiya au a jaraha au qatala ko ya fasa jikin wani ya ji mai rauni ko ya kisa faqad fa'ala iddata kaba'ir to wannan ya aikata kabiran zunubai masu yawa ma amma ghalabahum alaihi min tarki salati ga abin da suke kai na yin sallah wa infaqi ma ya'khudunahu fil khamri in sun yi satar su je su rinka shan giya da Allah ka duba wannan littafin malam kamar yau aka yi shi malam Ɗabi'a duk iri ɗaya ce galiban dan fashi za ga dan giya ne yanzu waɗanda ake kama nan suna ba da labari suna cewa wallahi mala sai dai kaga an zo ana me za ka ga katan katan ɗin giya ake saukewa mala sha giya a yi na ana shan giya ga mata ga bala'in suna walliwata da luwaɗi wa gairu zalika yace nasallallahu al'afiya min kulli bala'in wa mihna muna neman Allah kiyaye mu da dukkan bala'i da jarrabawa innahu jawadun karimun ghafurur rahim lalle Allah mai kyauta ne mai karamci mai gafara ne mai jin kai Allah kai mana rahama Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka sa aljanna makomar mu anan zamu dakata bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk